ga dukkan alamu za a shiga kafar wando ɗaya tsakanin mahukuntan najeriya da ke kula da sashen shari'a da kuma sashen zartawa da kuma ɗaya ɓangare 'yan fafutukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa dangane da matakin da hukumar shari'a ta najeriya ta ɗauka na dawa da alkalai guda takwas gurin aikinsu bayan da aka zarge su da cin hanci da rashawa da ya kai ga an fara gurfanar da waɗansu daga cikinsu wato guda uku a gaban kuliya. Tun farko dai babban mai bayar shugaban Najeriya shawara a kan sha'anin hada-hadar kotuna Mr. Okoy Obana Obla ya bayyana rashin jin daɗin gwamnatin tarayyar Najeriya a kan wannan matakin da hukumar shari'a ta ƙasar ta ɗauka. Yana mai cewa tamkar kafar angulu ne ake yi wa yaƙi da cin hanci da rashawa talakawa a ƙasar inda yake cewar babu dalilin da zai san a dawo da waɗannan alƙalai gurin aikinsu a daidai lokacin da ita hukumar ta shari'a ta Najeriya ta san ana yunkurin gurfanar da dukkan su a gaban kuliya kamar da doka ta tanada. To amma sanarwar da hukumar shari'ar ta Najeriya ta bada ta hannun Mr. Soji Oye babban daraktan da ke kula da bayar da bayanai daga ofishin ya ce biyar daga cikin alkalin guda shida ne aka ce su dawo aikinsu. Ya ce an yanke wannan shawarar ne cewa alkalin su dawo aikin su saboda an lura cewa babban lauya kuma ministan shari'a na Najeriya wanda tun farko shi ne nemi a dakatar da su daga aiki domin a yi shari'a akan su bai shirya yin aikin sa na gurfanar da wa'annan alkalan a gaban kuliya ba saboda haka babu dalilin da zai sa a ci gaba da hana su aikin su ba tare da kuma an yi shari'ar da ya kamata a ce an yi musu akan zarge-zargen da aka yi musu ba to akan haka daya daga cikin yan kungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya Dr. Ahmed Sale yake bayyana min a da ne da shi da Abuja cewa lalle wannan babban matsala ce ga yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa da 'yan Najeriya suka karɓa kuma yasa suka zaɓi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari irin a nuna 'yan Najeriya cewa wato fafutuka da kuma da shi shugaban Muhammadu Buhari ke kan yaki da cin haƙƙin rashawan kamar dama abin da su ba su goyon baya da wannan ba so shi da ake nufin cin haƙƙin rashawa na yakan masu yakanta so saboda haka mu a ganin mu abu ne wanda ba kan ka'ida ba idan mutanen nan wato alkalin nan da muke faɗa aka kama su ga alamar shaidu ta bayyana zahiri da kudaden a gidajen su kuma bai dace ci suna da wannan matsayin position din kudin nan ba to ya kamata an hukunta su shi yasa muke kiran kotu na musamman cewa a samo independent court din nan wanda special court na hukunta wayannan mutane da yanzu ba samu wannan cece kucin ba to amma ita hukumar shari'a na cewa shari'o'in sun dade ba a gama Su waɗansu alƙalan ma ba a gabatar da su a gaban kuliya ba domin a tabbatar da laifi ko zarge-zargen da ake musu don haka ci gaba da hana su gudanar da aiki tamkar ba adalci ba ne gare su a matsayin su na 'yan ƙasa kuma alƙalai. eh ni makarin kaina na samu wannan labarin amma na yi bincike na na je ma'aikatan wato 'yan sanda farin kaya na yi tambaya kuma aka ce mini gaskiya sun kai su gaban kuliya to su ɗin ne su alƙalai su suke ta wasa da wannan wato hukuncin in ba haka ba su ka sun kai sun aikin su yadda ya kamata. Dr. Ahmed Sale kenan daya da cikin mambobin kungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da na rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da alamar shiga kafar wando da aka samu tsakanin mahukuntar kasar da ke bangaren zartawa da kuma na bangaren shari'a. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.